muna goma ga watan ramadan shekarar hijiriya ta 1445 wacce ta yi daidai da ranar 20 ga watan maris shekarar miladiya ta 2024 masu kallon da sauraron mu tare da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda za mu fara bayyana muku da cewa shugaban gwamnati prime minister ali muhammad lamin zain ya gana a yau a fadarsa da wakilin gwamnatin kasar china mai kula da harkokin wajen kasar afirka wanda ake ce ma liu a yayin wannan haduwar dai sun tattauna akan mahimman batutuwa da suka shafi shigaban ayyukan kasashen biyu sannan ya yi magana akan zancen ayyukan da suka gudanar da kuma jidawalin ayyukan da za su gudanar a nan gaba wanda kasar mu nijar za ta ci amfanin su ministan albarkatun noma da kiwo kanal muhammad alhaji usman ya jagoranci bikin kaddamar da ayyukan gyaran gandari da kuma yadda za a bi hanyoyin gina wasu sabbi wannan kin kuwa a ƙarƙashin tsarin nan na wato majalisar ceton ƙasa cnsp a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa brigadier janar abdulrahman chani wanda ya hiddo da wannan tsari Alhaji Abizo Abubakar ya haɗa mana rahoto a kai. A wannan shekara ta bana kawai, shi dai wannan muhimmin tsari na raya noman rani a Nijar zai shafi gina gandarurruka sabbi gagal kimanin eka dubu biyu da kuma gyaran waɗansu ekoki dubu biyu na tsofaffin gandaruka da suka lalace bayan haka tsarin zai ci gaba da wanzuwa da ƙara haɓaka har sai an cimma gurin da aka sa gaba na wadatar da ƙasar mu Nijar da cimaka isassa in ji shebu adamu babban darikitan ofishin raya karkara na jeni rural cikin asusun aljihun gwamnati za a yi shi za a yi eka dubu takwas a cikin shekara hudu yanzu gwamnati eh, da onaha minista na gidan gona da minista na fasali na kudi da onaha sun sa hannu bisa takarda za a yi eka dubu takwas kowace shekara za a yi dubu biyu tun daga bana har zuwa shekara hudu masu zuwa don ku kenan aiki ne mai yawa sai wannan cikin sabon aikin ne cikin tsohin gandari waɗanda muke da su dama akwai wasu eh, eh, sun samu miskila wajen ta da aiki akwai wahala don su ma za a gyarawa eka dubu uku da dari bakwai don su a shekarar bana eka dubu biyu za a gyarawa shekara eh, da ta sabin gandari eka dubu biyu kenan ka kenan eka dubu hudu na ha take da kwangila aiki na shekarar bana da shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa brigadier janar abdulrahman tani da majalisar ceton kasa kungurungum da kuma gwamnati sun ci alwashin cimma wannan guri mai muhimmancin gaske ga rayuwar 'yan Nijar dangance da haka ne ma suka tada kamfanin gina gandarruka da kula da su a Nijar da ake kira Onaha tare da rataya masa wannan nauyi kamar yadda babban darikitan na Onaha Gambobo Bilali ya shaida mana. Shiri da yanzu ba zancen shiri ba za yi ko tunda yanzu ta gwada. Ah, zancen da nake muku yanzu ko an juma ko gobe da sahe duka wanda kuka gani kayan wanda kuka gani duka hanyar difa za su kama don ka mun san me za mu yi a difa mun san me muke so kayan aiki duka su za mu tattara mu ta yi difa kowace jiha kowace jiha tana da kayan aikinta musamman nata kasan hakan gandari aiki biyu ne da kwai aikin gandarin wanda ake ce mashi eh, musamman kuma da kwai aikin da ake kariyar gandarin to su wannan aikin na kayan gandare su ne gu da gu ne ba kowane gu yake son kariya a gandare mai wanda za su yi aikin na gandare dindindin kowace jiha tana da shi kowace jiha muna kai mata muna kiran gubernar ya zo ga gani ga kayan da muka kawo inda aka ce inda eh, jeni riga da ta bamu eh, gandarin da za mu gyara ga takardunmu ga komi fara aiki zane lokaci ya yi da 'yan nijar ya kamata su tashi su kama aiki gadan-gadan aiki na noma domin samun isasshen abinci kamar yadda mai martaba sarkin junju da yawun sarakunan gargajiya da suka halarci wannan taron ya yi wannan kira ga ilahirin al'ummar nijar baki daya shi shugaban kasa duk abubuwan da ya faɗi yau mun gani mu ga ne mun gani bisa kan alkawalin da ya doka da ya ce shi yana tausayin talaka kuma yana so ya ga talaka ya ɗauki nauyin kanshi to yau mun zo mun ga kayan aiki da an kasa kuma za a kai shi kowace jiha a yi aikin to yanzu abin da ya saura gare mu mu ɗoki abin mu maida namu tunda shi shugaban ƙasa alkawalin da ɗoka ya cika shi ya ce talaka talaka talaka to talaka talaka talaka kun ce baku da ka aiki to ga kayan aiki an kawo kun ce baku durin noma za a gyara muku gandari me da saura ko sarakunan gargajiya ku maida al'amarin naku kowane sarki ya sa ido bisa kan tahiyar da ake ciki kai ba a rayuwa babu zancen ci gaba in akwai yunwa to shugaban kasa ya mai da wannan yaƙi nashi na yayyakin yunwa kuma ta hannun talaka talaka rayuwar ta inganta ita dai wannan sabga ta gudana ne a karkashin jagorancin ministan da ke kula da albarkatun noma da kiwo kanal muhammad alhaji usman tare da halartar ministan ruwa da tsafta kanal mai zama abdullahi da ministan kasuwanci saidu usman da kuma shugabar gidauniyar ceton ƙasa madamar raki musa jarmakwai a cikin jawabin da ya gabatar na kaddamar da wannan muhimmin tsari ministan albarkatun noma da kiyo ya ce komi ya kan kama domin tafiyar da shi wannan tsari a cikin nasara kamar yadda gwamnati da majalisar ceton kasa a karkashin jagorancin shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa ke bukata. al'ummar ƙasa na ci gaba da kawo goyon bayan su ga majalisar ceton kasa cnsp a dangane da jarumtakar da suka nuna na korar sojojin ƙasar faransa da kuma a yau gashi an waye gari sun kori sojojin kasar amurka wanda suka ce su masu kwashe nasu ya nasu ba tare da bata lokaci ba tare da wata wata ba su bar kasar mu niger a game da haka ne kungiyar haɗin kan 'yan ƙasa da ake ce ma kwasana mai goyon bayan majalisar ceton ƙasa ta fitar da wata sanarwa a yau wanda a ciki ta yi bayani akan irin ƙoƙarin da majalisar ceton ƙasa ta yi na ida ba ga daya daga cikin mambobin wanda ya mana karin bayani kamar haka mun je 'yan kasan amurka sun yi sanarwar su da basu raida ba da kaza da kaza mun saurare su mun gode ma allah muna mara masu nsp baya allah ya kama musu allah ya ba mu sa'a da waye 'yan kasan nijar wanda sun kai muna 16 ga watan mars cikin dangantaka wanda a tsakanin yan nijar da ƙasa amurka bayan shekara 23 suna ci hakimu suna ci kankaransu babu baka zalunci da toya eh, eh, inci yan kasar nijar to muna so mu nuna musu yau nijar wani sun sani da ba wannan nijar ne ba nijar ne wanda ya samu incin kanshi 26 daga watan jiye shekara 2023 bayan wannan sanarwa barazana da duk kasan amurka ya yi wannan zancen su ne mun ci gaba ias ni yadda mun sa gaba na samun inci yan kasar nijar ne mun ba cns cnsb goyon baya mun ba su baya mun ba su gaba su ja nijar su kai inda suke so inda muna samu kanmu hitowa wanda wani ya yi mutunan zai tarra yan nijar saye bayan cnsp bayan wannan muna ce mu cnsp ya kara darma da kasashen ios don mu samu kasan namu kasasen ios samu kanu su lami lahiya muna sa babban murya ga yan kasar nijar su gane diyan uba na jiya har suna tare da mu ya mu ba juna hadin kai cikin kasar Nijar don sai NSP ya ci gaba da ayyukansu. Bayan wannan muna sa ga babban murya ga malamai wani sun yi sanarwa sun ce mutane su ci gaba da adowi da kunut cikin masallaci eh, a cikin wanga lokaci na azumi. Allah ya ba mu sa'a Allah ya kara kasar Nijar da yan kasashenci Allah ya kama ma CNSP. Daga nasu waje kungiyar haɗin kan 'yan ƙasa da ake cewa Nijar Uni wanda take a reshen jihar da magaran su ma a yau sun gudanar da wani taro wanda a ciki suka yi sanarwar goyon baya ga majalisar ceton ƙasa CNSP a game da jarumtakar da suka nuna na juya baya ga sojojin ƙasar Amurka na kawo ƙarshen wato hudar da ke tsakanin sojojin ƙasar amurka a niger wannan ɗin ba don komi ba don baiwa ƙasar mu niger damar ta ci gashin kanta da kanta ga dai ali umaru muhammadu wanda yake mataimaki na biyu ne a cikin ƙungiyar ta Niger, ini reshen jihar da magaran a cikin rahoton rakiya adamu a harabar gwamnan jihar da magaram ne wannan sabga ta ba da takardar yabo zuwa ga darakta na jiha na ma'aikatar lanho inspector principal da zampo hashimu dan barmo sabgar da tawakana tare da samun halartar hukumomi na bariki da na galgajiya, da shugabanni na ma'aikatu da wakilai na jami'an tsaro har ma da wakilan kungiyar 'yan kasuwa a yayin da yake damƙa mishi wannan takardar yabo ta musamman gwamnan jihar da magaram kanal isuf labu ya bayyana cewar wannan ba na harko ba ne ba duk wani wato jagora ko darakta na jiha wanda aka tada ya ce suna bashi wannan takardar yabo haka shi ma wannan darakta na ma'aikatar lanhu ya dace a bashi wannan takarda ta yabo dangance da ɗimbin aiki da ya yi domin ci gaban jihar da magaram gwamnan shahar da magaram ya na mishi tare da mishi fatan har kullum suna tare da shi za su kuma ci gaba da yi mishi addu'a ta fatan alheri tare da allah sa ya ci gaba da aikin shi a inda aka kai shi a yanda ya karbi magana inspector principal de zempo hashimu ɗanbarmo ya ce wannan ba karamar sa'a ba ce ba a gare shi ganin ya yi aiki lahiya ya kuma kawo ƙarshen aikin shi lahiya a wannan shaha ta da magaram tare da kamawar kowa da kowa ka kama tun daga abokan aikin shi sauran shugabanni na ma'aikatu daban-daban da ma hukumomi na baraki da na galgashiya ya ce har kullum hannu a game suke aiki ya ce wannan ba karamar sa'a ba ce ba tare da kai godiya shi zuwa ga dukkan dokacin al'ummar jihar da magaram wanda suka kama mishi wajen yin aikin shi salim alim hashimu dan burmo ya yi amfani da wannan dama domin nuna ma al'umma wato sabon darakta wanda zai maye kujerar shi mai suna sami mamma haka zalika sarakunan gargajiya su ma sun tofa albarkacin bakinsu a game da wannan jarumtaka da hukumomin kasarmu na majalisar ceton kasa suka nuna dangane da fafutukar da suke na ganin cewa kasarmu nijar ta sami 'yancin kanta da kanta ba tare da wani katsalandan da turawa su zo su yi mana da haka kasar nijar nan gaba za ta yi hudda da kasashen da take so wanda kuma take kyautata san cewa za ta ci amfanin su wanda 'yan kasa za su gani a kasa. a game da korar wannan sojoji na kasashen na kasar amurka sarakunan gargajiya sun yi addu'a inda suka ce al'ummar niger su tashi tsaye da salloli da addu'a ba don komi ba don kasar mu niger ta zamna lahiya kuma a ci moriyar inda aka nufa daga na shoje sarkin murya mai martaba mutar musa ya tofa albarkacin bakin shi a game da wannan mataki da hukumomin kasar mu Nijar suka ɗauka kamar haka. Shi wannan matakin da aka ɗauka ya zo daidai ne. Don kuna tune shi ana iya da ɗauki za aka jama'in jama'in ƙasashen tsaro na ƙasashen waje sai an samu uzini daga majalisa. majalisa ita ce take gwamnati take kai mata takardu ta ce ga shi muna tambaya soja na ƙasa kaza za su zo su zauna kasar to wannan abun bai samu ba lokacin da aka yi to kenan an yi shi akan an taka dokoki na ƙasar mu da kuduri da duka dai doka ba a ba ka'ida aka yi hakanan to bayan hakanan bayan abin da ya buku 26 ga watan july su american suka ɗauki mataki suka ce sun tsaye da hulɗa ta wajen soji da jamhuriyar nijar to sun san da wannan matakin me ya kamata su yi wanda ya kamata su yi ai shine kuma sojansu da suke nan su ce su kama kayan su ma yadda wancan suka ta yi na waɗansu su ma su tattara su ta yi ƙasashensu da alhali su zamansu da suke nan suna nan ba a gaba abin da suka kare a ƙasa abin da suka kare an ƙasa suna nan a kusa sai a zo a ka hari a kashe mutanenmu ba su ci ba sha ba su ku alhali su sun zo su taimaka mu to kuma ina taimakon yake a kusa da ku za a zo kashe mutane to sabili da haka nan ai wannan doka da aka dauka ta yi daidai sai mu ce mu muna kawo goyon ba bisa hakanan kuma muna tambayar al'ummar mu yadda aka yi kwama aka yi addu'o'i aka samu galiba bisa ta hiyar su wajen faranshi to yanzu ma ɗauki niyya mu shiga masallatai mu yi ta addu'o'i mu yi ta da mu samu galba ba su ma wannan eh, soja na amurka in sha ma'allahu na tsammani za mu cima wannan guri namu kuma a ci gaba da addu'a da ƙasar tamu Allah ubangiji ya kawo albarka Allah kare duk masu neman da sheri cikin ƙasar mu Mu dawo a nan birnin Yamai inda muka zagaya a yau a cikin gari domin jin su kuma al'umma me suka gani game da wannan mataki da majalisar ceton ƙasa ta ɗauka na cewa sojojin ƙasar Amurka su tattara nasu ya nasu su bar ƙasar mu Nijar. To dai ga abin da suke cewa aka ce waka bakin mai ita tafi daɗi. Mu sai dai mu gode Allah. Muna gode Allah sosai da gura mana lokaci. Ashe wannan lokaci za mu gani shi da mu mu mun gode ubangiji wallahi Allah ya kara mai daraja Allah ya kara mai dokaka ya nuna ya san yana son kasar shi ya yi muna ya birge mu ya muna abin da muna so kuma ban mu tsammanin muna samun shugaban kasar zai kwashe wanshe mu irin wanga bawan Allah kuma Allah ya taya shi Allah ya kama mishi muna roƙon Allah ubangiji mu Allah yadda ya gura mana yana son kasar mu haka Allah ya dokakar da shi Allah mai da shi dubu cikin maƙiya ubangijin mu Allah ya sa kuma wanga abun da ya sa ma gaba ya cimma gurin shi mun ji daɗi mun kwarai wurin amurka tare da gare mu alheri ne alheri na mun kasar mu alhamdulillah namu iko su yi oda ta she mu su fita su mu babu abun da eh, suka yi muna dama sai zalunci zalunci cutar mu suke yi kuma Allah ya kama mai maganin cuta mun gode Allah alhamdulillah mun gode Allah mun mun ji daɗi mun yi goyon ba ɗari saman ɗari muna bayan cani ubangijin mu Allah ya ɗaukakar da mulkin shi ubangijin mu Allah ya kare mu shi kuma eh wannan kore turawa ku ne yara mu mun dade muna jiranta yasa ko wani mawaki ga cewa da zan yi da yi zani na yi duta hisu da wargi da aka yi yanzu masu yi sun ka zaka ko ba haka ba yanzu na masu yi sun ka zaka abu ne muna ganin shi shi na mawalki gashi ya zama gaskiya muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kama musu kuma ya ba su ƙarfin ɗaukar wannan nauyi da suka sa a gaba Allah shi kai ƙasar mu gaba allah ya taimake mu mu kuma mu da muke baya gare su mu haɗa kai matsinci a maɗaurin ki ɗaya mai zagi da mai yabo gare mu duka guda ne duk ƴan ƙasa guda muke kuma Nijar ce a ƙasar mu ba mu da wata ƙasa wadda ta kai ga Nijar in ta gyaru ƙasar mu ce in ta lalace ƙasar mu ce ku kuma matasa muna kira gare ku kuna za mu bar magarin ƙasar ga don Allah mu fa mu gaba ta wuce baya da saura kuna fa mu ko ga inda mun ka tsaya ku na muka san ku dauka ko koma ku tarbiyyar diyanku ba mu da wata kasa wadda ta hi Niger Allah shi ka mai daraja mai albarka president de la republique sani sabida kokarin da suka yi suka jajirce suka kashe kawa babu tsoro babu babu gudu babu jarba ga duk mutumin da ya nuna zai taka haƙƙin Niger to sai sun gaba gare shi kuma kar ku ji tsoro kan min fi'atin qalilatin galbat fi'atin kasiratan bi iznillah wallahu ma sabirin sai mu karkare labaran namu da gidauniyar ceton kasa wanda 'yan kasa ke ta yin kokari masu kishin kasa suna ci gaba da kawo nasu taimako a cikin wannan gidauniya ta ceton kasa wanda sabbin hukumomin ƙasar nan suka girka ta ko a yau ma an karbi wa'insu taimakon daga hannun al'ummar na kasa kamar haka to fami auli ce ta filinge mun zaka mun kawo ta mu ta contribution su kai da wannan ra'ayin da kasa ta katayya da shi muna fata ubangijin ala shi ba mu sa'a shi taimaki wannan shugabannin namu eh, Allah shi ba su sa'a da za su samu muna yancin kasa mu yancin kanta kuma Allah ubangijin ala shi ba mu zaman lafiya eh. da mun zo da ne da sunan karse na banga bana da mu ma muna murna da wannan kokarin da sojoji suka fara da an ka aza wannan asusu na taimakon kasa. bisa wannan ne ma muka kawo namu kokari mun kawo namu gudunmawa kuma muna musu fatan ubangiji allah ya taimaki mu nijar allah ya azam bisa makiya ubangiji allah dare da rana wanda ke da mugun nuhi gare mu ko ɓoye ko waje allah ya nakasa da shi gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu a madadin alhaji bizu abubakar da ya shirya mini tare da taimakon malam kalifa. da ya hada hotuna da sauran abokan aikinmu da suka dafa mana ne da na gabatar ke muku fatan mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya kai min da za ku gan mu dauke da wasu sababbin labaran da rahotannin masala.